annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 kuma a biyu ga watan takwas na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi aya ta 118 a cikin suratul an'am a tafsirin da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka daga farko za mu amsa tambayoyi kamar yadda muke yi kullum a tambaya ta farko faɗakarwa ce ya nemi ya ce don Allah a yi wa masu zuwa karatu a makare su dinga tsallake wuyan mutane domin su samu sau na gaba eh, a yi musu wato a janyo hankalinsu eh, wannan yana daga cikin wato abubuwan da ba da suka haramta a yi a yayin da mutum ya halarci masallaci da kuma yayin da mutum ya zo dukkan wani majalisi na taron jama'a kai wani abu wanda yake zaka cuci wanda yake ya riga ka zuwa wajen ko wanda za ka bata ma wani wanda yake wajen saboda haƙƙin ɗan adam saboda haƙƙin musulmi musamman wanda yake a waje na majalisin karatu musamman kuma idan wajen karatun a ɗakin Allah ne haƙƙinsa yana da girma don haka mutum ya kula da wannan wani mutum ya zo yana tsatsallaka mutane domin ya zo ya wuce ya shigo daga gaba-gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba sai ya katse hudubar tasa ya ce ijlis faqad azait zauna ka riga ka gama cutar mutane ya umarce shi da ya zauna don ya rage barnar da yake saboda yayin da duk ka tsallaka wuyan mutum yayin da zaka tsallake shi zaka na farko dai ka dauki hankalinsa daga abin da ake yi a watakila ya tara hankalinsa abin da zai ji ya zamanto bai ji shi ba abin da yake ƙoƙarin fahimta ya zamanto bai fahimce shi ba to kaga a nan wajen ka cuce shi sannan kuma ga abin da yake ciki na nuna masa kaskanci yayin da kake yin haka kake tsallaka ka sa kafa ka tsallake ka faɗarsa ka kawo kafa ka daidai jikin kansa abu ne na kaskanci wannan wanda yake rayuka ba sa son wannan kai kamar yadda ba za ka so a maka ba kada ka so kada kai ma kai ma musulmi ɗan uwanka mutum ya zauna an ruwaito a a sahabbai sun kasance suna zama haithu yantahi bihimul majlis iyakar yanda wajen zama ya tike gare su in ka zo ka zauna daga inda ya wajen zama ya tike da kai a halin zaman a cikin masallaci ne na sau shine idan ka ga wata furja a gaba ka ga wata kafa wadda yake mutane sun bari ba su zauna ba sun bar wani fili to wannan a lokacin nan sun yi sake da haƙƙin wato zama a masallaci na a cika sawun farko kafin na biyu to a nan wajen sai ya zamanto kan cewa sun saraifar da haƙƙinsu to babu laifin mutum ya taka domin mutum ya kutsa domin har ya je ya cimma wannan kafa don ya cike ta to wannan shi ma mai neman addu'a ne akan aure da zai yi insha Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka muna roƙon Allah ya sa maka albarka a cikin auren da za ka yi wannan kuma yace yana tambaya akan ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga wanda mace ko kare ko jaki ya ketara masa sallah eh wannan hadisi ne sahihi hadisi da aka hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa abubuwa guda uku suna yanke sallah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci almar'atu wal himar wal kalbul aswad da mace da jaki da bakin kare to sai dai malamai sun yi a sun yi maganganu masu tsawo wajen fassar yankewar sallar da ake nufi tare da a mafi yawansu sun tafi akan cewa yankewar sallar ba yana nufin kan cewa bacin sallar ba to shine a daga ciki abinda zan iya tunawa daga cikin maganganun malamai shine a maganar imamu shafi'i da kan cewa yankewar da ake nufi wato rage lada yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya bari ya yi sallah a wajen da ɗayan daga cikin waɗannan abubuwan guda uku a za su wuce gabansa tare da cewar dukkan wanda dukkan wanda yake sallah idan ya bari wani ya zo ya wuce gabansa zai yanke masa sallah to amma yankewar ladan bai kai na waɗannan abubuwa guda uku ba wanda yake nuna mutum ya isa matuka. wajen hana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su wuce gabansa a shine idan ya sanya sutura a gabansa idan ya sanya sutura shine gwargwadon tsawon wato a sirdi kamar zira'i guda kenan a kaurin mashi ɗan sanda wanda zai sanya a gabansa to idan duk abin da duk abin da zai wuce ta bayan wannan sandan babu komai a babu komai akan wannan saboda haka wannan hadisi ne sahihi a duk da yake malamai sun yi masa wannan tawilin kamar yadda muka ji yadda imamu shafi'i ya yi masa tawili waɗansu ko malamai suka ce hadisi ne mansuhi an shafe shi an ma shafe shi da mace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗaki aisha radiyallahu anha tana miƙa kafarta idan ya zo zai yi sujada sai ya zunguri kafar sai ta naɗe kafar ta ya samu ya sujada a wajen suka ce to yana sallah ga mace a gabansa ina kuma me dan me za a ce tana yanke sallar idan ta wuce a dangame da jaki kuma suka kawo hadisin abdullahi dan abbas a hajjatul wada an yi sau za a yi sallah annabi sallallahu alaihi abdullahi dan abbas ya zo akan wata jaka ya wuce ta ta gefen sahu sannan wannan bai sa an yanke sallah ba a babu wani hadisi da suka kawo na alkalbul aswad na shi bakin kare wanda zai zama to mansuhi kuma dukkan waɗanda suka kawo ma na wannan ba nasahu ne amma hadisin aisha ba ƙetarewa ta yi ba hadisin kuma yana magana akan ketarewa ne mutum ka wuce gaban mai sallah ita tana sallah ita tana wajen ne tana alqiblan ne kuma wajen kasancewar ta alƙiblar daban ne da kasancewar ta ketare sallar tasa ta tsaya tsakanin mai sallah da alƙibla haka zalika hadisin abdullahi dan abbas akwai sutura kuma ya wuce ta gefen sahu ne kuma idan mutum yana cikin sahu to liman shine sutura a gare shi to kuma ballantana ma annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar da yake a lokacin hajjatul wada ana kafa masa irin gajeren mashi din nan ausigir domin ya zamanto shine a matsayin sutura don haka dai a bisa sahihin magana wannan hadisi ba mansufi ne ba a shafe hukuncinsa ba amma kuma an yi masa tawili saboda a waɗansu sauran dalilai da malamai suka ambata daga ciki akwai hadisai da aka rawaito duk da yake ba su inganta ba na kan cewa la yaqta'u salata shay ba abin da yake yanke sallah amma <clears throat> la'alla abinda malamai suka yi dogaro da shi shine ijma'i akan cewar sallah ba ta ɓaci da idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya wuce duk da yake akwai tantama akan wannan ijma'i din saboda akwai riwaya daga imam ahmad da tafi akan cewar sallar mutum za ta ɓaci idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya zo ya ƙetare saboda haka dai mafi inganci magana shine ita maganar imam shafi'i wanda yake son ya duba wannan wanda na gani dai cikin malamai wanda ya yi dogon bayani akan wannan shine ibn Alhafi ibn rajab a cikin sharhinsa na fathul bari a ƙarƙashin wannan hadisi ya yi maganganu masu tsawo da maganganun sahabbai da tabi'ai akan wannan matsala da tsawon da ƙarfin khilafi da aka yi kuma abin da ya rinjayar dai shine wannan tawili da imamu shafi'i ya ambata wallahu ta'ala a'lam sutura da takalma ba za a yi sutura da takalma ba saboda takalma ba su kai tsawon sutura din ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sutura da cewa qadra muakhkharatir rahal gwargwadon wato inda ake jingina a jikin a wato sirdi sirdi na raƙumi to shi kuma a takalmi bai yi tsawon wannan ba don haka ne ma imam malik ya ce ba za ka yi amfani da layi ba don waɗansu malamai sun yi amfani da hadisin Ima'a da hadisin abu huraira na cewa idan mutum bai samu abin da zai masa sutura ba to ya ja layi wannan hadisin munkar ne a imam malik ya yi inkarin wannan a shaddal inkar don haka idan mutum bai samu ba a idan mutum bai samu um, mutum ya kokari ya samu abin da yake shine na sutura ɗin da aka faɗa a cikin shari'a ya zamanto tsawonsa gwargwadon wato majinginar sirdi ƙarshen sirdi ne wanda ake kiyasta shi da kan cewa tsawon zira'i guda kamar rabin mita kenan a san su a lokacin babu mita babu tip da sauransu saboda haka irin wayannan abubuwan su ake kiyasi da su to mu kuma yanzu in aka faɗi zira'i mutane ba sani ba ba san zira'i ba saboda haka in ba a faɗi mita ko kafa ba ba a sani ba mita rabin mita shine mu'akharat shine qadar rahal ɗin da zai zamanto sutura kuma a kaurin sa kaurin mashi shine kamar dai kaurin dantse ɗin. kamar iyakacin kaurin dantse shine za shine za zaka sa a gabanka a yawanci sahabbai sukan yi amfani da al'amudin masallaci idan aka kira sallan magarba aka ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari sai su rinka rige-rige zuwa ga bayan wato asariya sawari wato al'amudan masallaci domin su yi nafila wanda yake nuna isa matukar su wajen yin sallah a bayan sutura domin sunna ne idan mutum ya yi sallah babu sutura a gabansa ya tozar ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bal a wajen malaman zahir ma sun dauke shi mai laifi dan sun dauke saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadithin abi sa'id al-khudri suka dauke shi wajibi wajibi mutum ya yi sallah da sutura a gabansa amma aljumhur sun tafi akan cewar ba wajibi ba ne sun sarrafar da wannan umarni da sauran dalilai da suka zo a cikin shari'a don haka sunna dai mutum kada za ka yi sallah ya to babu sutura a gabanka ko a cikin ɗakin ka ne ko a cikin ɗakin ka ne domin ko yaro idan ya zo zai ƙetare kamata ya kada ka bar shi hatta akuya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a hadithin ummu salama yana sallah wata akuya ta zo za ta ƙetare sai sauri ya dangana jikinsa da garu yadda ya zamanto ba bata samu wajen wucewa ba sai ta koma ta bayansa wanda yake nuna ya kamata mu kula da wannan amma yawancin mu sai ka ga ba ma kula da wannan a cikin masallatai da ma ba a cikin masallatai ba mutum in ya tashi zai yi sallah ba ruwansa a inda ya yi sallah bayan kuma gashi nan malamanmu ma suna faɗa a kan cewar a laifi ne mutum a kan cewa mutum ya yi sallah a wajen da zai zamanto kan cewa ba zai ba mutum wani hanya ba ta wucewa in ba ta gabansa ba idan ya yi wannan ya yi laifi na'am eh zaka iya yin sutura Abdullahi dan Umar ya kasance yakan ce ma bawan sanafi ya zauna zai yi sallah sai ya zauna to amma ba ka zo ka samu mutum ka zaunar da shi ba a shi wannan baransa ne bawansa ne saboda ka zai iya umartarsa saboda ka kamar ɗanka hmm, za ka iya yin sutura da shi ko kama abokinka ka iya neman alfarma ka ce da Allah ka zauna zan yi sallah a gama amma kawai ka je ka samu mutum yana zaune yana karatun alkur'ani yi sutura da shi daga ya gama karatun alkur'anin sai tashi tafiyarsa bai zama to sutura ba kenan a lokacin nan eh akwai akwai abin da ake a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sutura ya sa ya sa wato yasmadu laha sumudan kamar yadda aka aka sifanta wato ya sanya ta a gaban sa daidai wa daida eh, amma hadisin bai inganta ba saboda haka babu wani abin da ya nuna kan cewar mutum zai yi sutura ne a gefen damansa ko gefen hagunsa ba ya sanya ta a daidai gabansa ba saboda haka a zahir dai ya zama to ya sanya ta a gabansa din hmm? almasbuk eh, idan mutum ya zama to masbuki ne wani yana faruwa da yawa imam malik kuma ya magana sa a cikin mudawwana idan mutum ya yi sallah ya zama to cewar ya zo an riga shi da raka'a ɗaya ko raka'a biyu kaga idan aka yi sallama zai zama to ba shi da sutura kenan kuma a masallaci ne musamman in ya zamanto raka'a uku ya rasa a lokacin da zai zamanto yana yin sallarsa mutane sun idar da sallah za su zo za su wuce saboda haka karshen ta za su zo su wuce ta gabansa ko ta bayansa a to shi yasa sai imam malik yake cewa babu laifi ga wanda ya zamanto irin wannan hali yake halin masbuki yayi gaba ko yayi baya inda zai samu wani abu da zai yi masa sutura sawa'un abin nan al'amudu ne ko kuma wajen da ake sanya teburi na karatu ne ko kuma dai wani abu ko kuma wani mutum wanda ya san kan cewa zai iya zama a wajen yana zaune a wajen bai tashi ba ya yi baya domin ya yi sutura da shi a wannan hanya ce da mutum zai yi kaga wanda yake nuna mubalaga wajen wato a kayima suturar kayima kanka tanadi na sutura din ko mutum zai iya idan ya san kan cewa irin wannan nema ya san ba zai iya samun sutura din ba yayin da ya zo zai shiga ya ɗauko sutura wadda ake a cikin masallaci kamar irin wannan kujerar ta alkur'ani da ake sanya alkur'ani din nan yadda ake za ka iya tsayar da ita ta dan yi tsawo ko kuma kamar a cikin masallaci bare da muka yi magana akan sutura mutane an yi irin waɗannan alamar sutura din dan itace da aka yi ka neme shi ka zo ka sa shi a gabanka idan ka san babu wani abu na sutura da yake kusa da kai domin idan an idar da sallah musamman in ka san ka rasa raka'o'i na sallah da yawa dan saboda kada ya zamanto cewar ba yi makanka sutura tsakaninka da masu wucewa ba a tambaya ta ita ce na ji wani malami yana kore alhauf warraja wato jin tsoron Allah da kuma kwaɗayin rahamarsa ya ce wai an ana bautawa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta masa amma ba don tsoron azabarsa ba kuma ba don samun lada da shiga aljanna ba ina neman ƙarin bayani duk wanda ya faɗi haka yayi kuskure kuma yayi yi idan ba ya yi tawili bane ne ya ce maganarsa tana wato tana cin karo da alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard ku yi rige-rige ya zuwa ga ya zuwa ga gafarar ubangijinku da kuma aljanna ya ce ku yi rige-rige ya zuwa ga gafarar ubangijinku da kuma aljanna saboda haka aljanna ƙaunar shiga aljanna ana aiki domin kaunar shiga aljanna amma a ce wai wanda yake yin haka kamar wai mahjubi ne bai san Allah ba shi yasa yake kauna aljanna wannan kuskure ne ai aljanna ba wai ba jin daɗin ta ake dubawa ba kowa idan shi wannan abin da ya fahimta kenan kawai aljanna iyakacin sanin sa kenan ga aljanna ai aljanna abin da zaka kula da aljanna abin da ke cikinta gidan yardar Allah ne wanda duk yake cikinta ya sami yardar Allah yan aljanna ni'imar su ba za ta cika ni'ima ba sai sun yi sai da tasbihi da tahmidi domin shine abincinsu shine jin daɗinsu da za a haramta musu tasbihi da tahmidi jin daɗinsu ya zama wato karantacce ne amma suna yin tasbihi da tahmidi safe da yamma su ma kamar yadda athar suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma warduwanun min Allah akbar yardar Allah da ya musu tafi komai girma ina za ka samu wannan yardar sai a cikin aljanna hmm? sai a cikin aljanna saboda haka duk abin in aka ce kana kauna aljanna kana kauna yardar Allah ne wanda kuma aka ce yana kauna yardar Allah Allah din yake kauna jalla wa ala saboda haka wani yana daga cikin abubuwa na falsafa da aka shigar cikin addinin musulunci wanda yake bashi da asali ya saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal min mushammirin ila aljanna akwai mai zage dantse dan shiga aljanna sannan ka ce wai ba za a kwadaitar da mutane shiga aljanna ba ba za a bauta ma Allah dan an san shiga aljanna ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa hal min mushammirin ila aljanna akwai mai zage dan tsansa dan shiga aljanna mai shiri dan shiga aljanna sannan ya gaya musu irin sifar aljanna sannan ya ce qulu insha Allah ku ce insha Allah ya kuna kwadaita annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da su yace inni la arju an takunu thuluth thuluth ahli aljanna ina fata ku zamanto ku ne kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna suka a yi kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni an inni la arju an takunu shatra ahli aljanna ina kauna ku zamanto ku ne rabin yan aljanna suka sake kabbara saboda haka kace sannan kuma a ce za a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma kima sannan kuma mu rinka cewa ba shi da kima wannan kuskure ne dole ne mutum yana jin tsoron a wato yana roƙon yana ƙaunar Allah maɗaukakin sarki kuma yana jin tsoron kada ya zamanto bai samu dacewa da yardar Allah jalla wa'ala ba jin tsoron azabar shi shine jin tsoron azabar Allah arraja shine ƙaunar rahmar Allah kuma wannan shine dalilin bauta kana bauta ma Allah dan kana jin tsoron azabarsa kuma duk tsoron azabar Allah ai tsoron Allah ne kamar yanda yake kuma ƙaunar rahmar Allah ƙaunar Allah ne domin rahamar Allah a wajen wa take a wajen take jalla wa ala kuma yaushe ake samun ta in an sadu da Allah wannan ma yana suna cewa a taimaka da addu'a domin mahaifinmu ya daina shan giya a yi masa nasiha ko Allah zai sa wannan karatu ya kai gare shi to Allah ya shirye mu baki daya Allah ya shirye shi Allah ya raba shi da wannan mummunan hali kuma mutumin da yake wato a ya girma a kan laifi idan bai mutu ba to ana ji masa tsoron cewa zai mutu akan wannan laifin kuma idan mutum ya mutu akan laifi a kansa za a tashe shi Allah ya nema mutum uzuri har ya kai shekara 60 awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir shin bam rayar da ku iya shekarun da ya isa mai wa'astuwa ya wa'astu ba kuma mai gargadi ya riga ya zo muku shi an ce malaman a cikin tafsiri da ya zo daga cikin magabata na kwarai sun ce ma'anar ma ya tazakaru fihi man tazakkar shekarun da mai wa'astuwa zai wa'aztu shine shekara 60 ma'ana idan mutum har ya kai shekara 60 bai tuba ba to wal iyad billah ya kamata a ce daga mutum ya dosa shekara sittin kuma ya zamanto kan cewa duk wani abu kuma na shashanci duk wani abu na laifi na kaba'ir a ce kuma mutum ya riga ya tuba wato har zuwa shekara 60 Allah zai mutum uzuri har zuwa shekara 60 to amma daga zara an ketare ba a tuba ba to ana cikin hali ma ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske ana cikin hali wanda yake na hadarin gaske ba za a ce an yanke an toshe wa mutum kofar tuba ba a'a mutum Allah zai karbi tubansa har lokacin da ya ga mala'ikun mutuwa sun sauka lokacin ne Allah ba zai karɓi tubansa ba so da shekarun shekarunsa Allah zai iya karɓan tubansa amma al galibi idan mutum bai mubadara ya tuba kafin wannan lokacin to yana cikin hadarin kan cewa ba zai samu muwafaqar tuba ba dan haka a gaggauta tuba Allah madaukakin sarki yana karɓan tuban mutum matsawar matsawar kofar tuba a buɗe take kuma kofar tuba har yanzu a buɗe take saboda haka mu gaggauta mu tuba ya zuwa ga Allah jalla wa'ala menene a cikin duniyan nan hmm, menene a cikin duniyan nan kana ganin abin da ake ganin kan cewa shine jin daɗin masu jin daɗin suna nuna masu jin daɗin da kake ganin su ne suke da jin daɗin ba jin daɗin ta suke ba akwai wani mutum wanda yake abokin sarkin saudiya wanda ya rasu sarki fahad mai kudin gaske amma ya kai masa cewar sai ya tara mutane ci abinci ya tara mutane a liyafa duk irin abinci na jin daɗi a kawo shi shi ya zauna yana kallo kawai yana sha'awa shi ba zai iya ba sai gurasa kawai zai iya ci gurasa kawai zai iya ci to haka in ma jin daɗin ne ga kanan ga rayuwa akwai lokacin da zai zo kana so ka ji daɗin ba za ka iya ba kana so ka ji daɗin abincin bakin naka babu ɗanɗanan kana son ka ji daɗin sha'awar ta mace ɗin babu sha'awar saboda haka gara mutum tun da sauran karfin naka da sauran lokacin da za ka yi Allah ya yadda da kai ka yi ma Allah ka yi ma Allah Allah ya gani ya yadda da kai saboda haka wannan nasiha ce a gare mu baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da tuba nasuha kuma Allah ya karɓi tuban mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تعقلوا فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم wannan allah maɗaukakin sarki bayan ya bayyana mana irin al'adar masu wato abinda mafi yawa mafi yawa mutane suke a kai a bayan ƙasa na ɓata da kuma kan cewar zato ne suke bi kuma maganganunsu ba wani abu bane illa a yanka a faɗa yadda aka so ba a bisa ilimi ba wanda yake haka yake a dukkan abubuwan da mutane suke na addinai in ba addinin musulunci ba Sosai sai Allah kuma maɗaukakin sarki ya ike yake bayyana irin wato misalan ɓata da wato mushrikai suke a kai da kuma karkatattar shari'a wadda suke a kai da kuma yadda da suke ƙoƙari su karkatar da shari'ar musulmi a bayan Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a hanya madaidaiciya shine yadda suke ta'amuli da abinci da abin sha da shari'ar Allah da ta danganci da hukunce-hukuncen Allah a wajen wannan babin Allah ya ce fakulumin ma zukira Rasmullahi alaihi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin idan ku kun kasance mu'minai ne da ayoyinsa abin da aka ambaci sunan Allah a kansa shine yayin da za a yanka shi dabbobi da ake yankawa sawa'un yanka da wuka ko yanka na sokewa ko kuma yanka na harbi yayin wato farauta ko kuma yanka na harbi yayin da dabba ta gida ta zautu ta zamanto kamar dabbar dawa shi ma an yi izini a yi mata akar wato a harbe ta to ana yi ne da sunan Allah wannan domin wato nuna ma musulmi alamar addininsu wanda ya bambanta su da addinin mushrikai domin su mushrikai suna ambaton sunan gumaka akan abin da suke yankawa suna ambatan sunan gumaka abin akan yankansu kuma mutane yana ɗaya daga cikin hanyoyi da shaidanu suke suka wato shaidanu suke batar da mutane wajen su bi su su bauta musu ba Allah ba wanda har a yanzu yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi ake sako da wato abubuwan jahiliya da surkulle ga musulmi daga musulmi yana neman biyan bukata ya ce ya je wajen wani malami ne amma a sanya shi ya yanka kuma yayin yankan nan a nuna masa kan cewa to ba za a bashi ko dai ba a bashi sunan wani Allah ba amma za a ce masa kada kai bismillah dan su aljanun da ake nema a raba ka da su wanda suka tsaya suke hana suke hana wato suka tsaya suka hana sha'anin ka ya tafi yanda ya kamata ko kuma suke shanye ka da shan inna ko suke shanye 'ya'yanka da shan inna ko suke matsa maka a cikin gida ba sa son ambaci sunan Allah ba su ake mayan kan ba amma kada ka ambaci sunan dan ka ambaci sunan Allah ba sa su kuma abin da ake nema na biyan bukatan na a kore su ba za a kore su ba to iya kan wannan burin su kenan kada ambaci sunan Allah din to Allah kuma gashi ya ce a ci daga abin da ake ambatan sunan Allah kuma yayi umarnin yanka ya zamanto an yi shi da sunan Allah ne in kuntum bi ayati mu'minin an yi wannan taqyidi idan ku kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah domin wannan shine shi'arin wato shine abin da yake sanya musulmi su ba Allah bin shari'a ana binta ne ga wanda ya imani shi yasa zaka ga Allah maɗaukakin sarki yayin da yake yin nasiha wajen umarnin wajen sha'anin aure da sauransu yana faɗan kan cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kuna imani da Allah da ranar lahira domin imani shine dan sanda da baka bukatar dan hizba ko dan sanda a kanka domin ka bi umarnin Allah imanin nan kana kiwon Allah shine zai sanya ka ba wanda yake ganin ka ka tsaya ka bi Allah to shi yasa kuma Allah yake mana mukhataba yace in dai kun yi imani to ku yi kaza saboda haka kenan kun ga dole ne duk abin da zai karfafa imanin mu shine ya kamata mu yi in dai muna so ya zama to kan cewa addinin mu yayi karfi a cikin rayuwar mu domin yayin da ka karfafa imanin ka to shine addinin ka kuma zai karfi wajen bin Allah wa malakum Allah min ma zuki smullahi alaihi sannan Allah ta'ala ya ce me ke gare ku ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali Allah ya bayyana muku abin da aka haramta a kanku illa ma tsurirtum ilai sai dai da ya zamanto kun bukatu ya zuwa gare shi ta fuskar larura to shi wannan ya shi wannan baya daga cikin abin da ya haramta wato me zai sa me zai hana ku ci abin da yake shine wanda aka ambaci sunan Allah a kansa wato dabbar da take ita ce aka halatta ta a gare ku kenan wadda aka yanka ta da ambaton sunan Allah irin yanka na musulunci alhali kuma Allah ya bayyana muku abin da yake haram wato babu wani abu da ya shiga cikin duhu a gare ku wato babu hujja da za ka ce ba za ka nemi cin abin da yake shine halal ba nama wanda yake na halal bayan Allah ya riga ya yi bayanin nama wanda yake na haram da nama wanda yake na halal kuma hatta na haram din ma ya yi muku bayanin yaushe ne za ku iya cin na haram din in kun shiga cikin halin larura a gashi nan a cikin suratul baqara gashi nan a cikin suratul ma'ida gashi nan kuma a cikin wannan sura ta an'am gashi nan a cikin suratul nahl kan cewa faman ka a faman ka illa faman faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin wanda ya zamanto ya shiga cikin halin bukata na larura a cikin yunwa ghayra mutajanifin li ithmin ba mai wato karkata ya zuwa ga aikata laifi ba shine kamar wanda yake cikin tafiya ya zamanto cewa guzurinsa ya yanke babu abin da zai ci sai wato nama wanda yake mushe ko kuma sai yanka wanda yake na abin da ba ambaci sunan Allah ba to nan wajen halin larura yana da hukunci shi ko annadir la hukuma lahu a cikin wannan shimfiɗa ne ga radi ga mushrikai da suke cewar ai ku addinin nan naku ai babu da wato babu tunani ma a ciki yanzu abinda kuka yanka Shi aula a ci ko ku abinda Allah shi da kansa shi ya kashe shi abinda kuka yanka ya zamanto kun kashe shi kun ɗauki ransa da aikinku. kun ga ne da yanka wanda aka ambaci sunan Allah ko suka ce to ai ku zancen banza kuke mu da muke cin mushe mushe Allah ne ya kashe shi da kansa abinda Allah ya kashe da kansa shi aula a ci ko ku abinda ku ne da aikin ku ka kashe to wani ya daga cikin wato zuhrufal ƙaule gurura ƙawataccen zance da suke tsammanin hujja ne wanda yake ake rudin marasa hankali da shi daga zara an faɗa a wajen wanda ba san ayoyin Allah ba ba san qala Allahu rasuluhu ba sai ka ce eh sai ai hewa ba san sai Allahu akbar ba ana ganin an kawo hujja to shine Allah yake wannan shimfiɗar domin ya rusa wannan wato a a wato a hujjatayya ta banza wadda wadda kafirai suke kawowa Allah ta'ala ya ce wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm kuma hakika da yawa daga cikin mutane hakika suna batar da wasu bi ahwa'ihim saboda soyace soyacen ransu bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba a qira'a biyu ce wa inna kathiran la yudhilluna suna batarwa wa inna kathiran la yudhilluna suna bata bil fathi wato shine suna bacewa suna bata gabarin hanya bil yudilluna suna batar da wasu to wanda ku duk zai batar sai shi ma kansa bataccen ne sannan zai batar to dukkanin su qira'a ce wanda yake sab'iyya an karanta alqur'ani da shi kuma wato qira'o'i kamar wato sabanin riwayo kamar wato adadin riwayoyi ne wanda kowanne akwai karin ma'ana a cikin abin da ya kunsa kuma yana daga cikin mu'jizan alqur'ani na Allah jalla wa ala wato mutane da dama suna batarwa suna bata daga tafarkin Allah saboda alba nan sababiya ce ai bi sababi ahwa'ihim saboda soyace soyacen ransu wanda yake nuna ba abin da yake hana mutane bin gaskiya irin wato san rai san rai abin da mutum yake so yakan zamanto san har ya wuce iyaka ya zamanto kan cewar ko da zai kai ya zuwa ga wato mutuncinsa ya zube alkadarinsa ya zube darajarsa a wajen alakarsa da Allah ta wuce eh, ta zube duk zai iya yin wannan to shi yasa babu tashin hankali a irin wato abin da mutum a sawwala masa san ransa ya zamanto shi yake bi ko ba wani abu ne yake karya san rai ba illa ka hana ranka abin da yake so kuma shi yasa aka ce mai azumi kaga azumi ana koyaushe malamai suna gaya mana cewa azumi makaranta ne makaranta ce da take nuna mana wato mu karya ma rai abin da yake so ka hana ranka abin da yake so yayin da mutum ya saba wato yaro ka duba a gani kafin a yaye yaro duk wanda ya ce ba zai baya son baya son yaro ya kuka saboda haka haka zai girma ba za a yaye shi ba domin daga an hana shi nonon ya fara kuka dan me ku bashi haka zai girma yana son eh, eh, haka zai girma ba zai ba za a iya yaye shi daga nono ba amma in ku ana so a yaye shi dole sai an hana shi ba a son a ji kukan na nasa to sai an ji kukan kuma da haka ne zai zamanto kan cewar an raba shi da abin da baya fito kowane mutum ma sai yana bukatar ya kansa yaye sai ka yaye kanka daga hawa daga abin da ranka yake so ai abin ai wato ba zai a bai dace da tarbiyya ta musulunci ba wai a ce mutum ba zai iya barin taba ba saboda ba zai iya yaye kansa daga taba ba bai dace da tarbiyyar musulunci ba ka iya yin azumi ka iya yin azumi ka hana kanka can tabar sannan a ce baka da azimar da zaka hana kanka shan taba har abada domin idan ka hana ma kanka halal kaga ka iya awa goma sha biyu ka hana ma kanka halal to wani ya nuna kan cewa zaka iya hana ma kanka haram shine babban abin da ake so a nuna wato kamar a lokacin da muka zo a nan masallacin nan na alfurkan muka ce za mu daura ta haddan alkur'ani a cikin kwanakin hutu duk da dai yanzu sha'anin saboda sha'anin yadda hutun makarantu yake kowa yana hutu yadda ya ga dama ba za ka iya samun lokaci da za ka haɗa yara ɗin su zo su hutu ɗin ba tare to abin da dai ya zai abin ya sauka aka yi amma dalilin da ya sa muka yi wannan daga farko shine idan yaro ya zo ya ga ya yi wata ɗaya ko kwana arba'in ya ga ya haddace izifi bakwai ko ya haddace izifi goma sha biyar sai ce a'a ashe zan iya haddace ƙur'ani ɗin nan idan a cikin kwana goma sha biyar na haddace izifi goma sha biyar kaga kenan idan zan yi a kowane hutu zan ware kwana arba'in kenan watakila a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu zan iya haddace alkur'ani wato kaga za ka iya kenan wannan hajizin shi ake karyawa ka ba ma kanka azima azama akan cewa za ka yi kuma azama sifa ce ta manzanni ulul azmi minar rusul azama abinda ake so kenan mutum ya samu resoluteness ka yanke abu kan cewa za ka yi karfin rai na cewa za ka yi ba ka dogara ga karfin ranka ka dogara ga Allah amma ka yi sannan ka dogara ga Allah to abin nufi kenan da ciki da azumi azumi yana nuna maka cewa gashi ka yi awa goma sha hudu ka hana ma kanka halal to ashe kana da azumar da za ka yi kana hana ma kanka haram saboda haka wanda duk ya zamanto kan cewa azumi ya zo ya wuce bai daina shan taba ba alal misali to lallai darasin azumi bai riga ya same shi cikakke yanda ake so ba domin ya kamata a ce yana gamawa ya ce to yadda ya yarda ita a wato cikin ranakun ramadan to haka zai yarda ita a sauran ranaku din to a shahid a nan wajen shine dukkan abin da zai sanya ka ka hana ma kanka bin san rai to wannan shine abin da zai sanya ka zai taimaka maka wajen bin shirya kuma babban abin da yake sa mutane suke bata saboda bin hawa ne wa inna kafiran da yawa daga cikin mutane la yudhilluna bi ahwa'ihim ko la yudhilluna suna bacewa daga hanya suna kuma bacar da mutane ga barin hanya bi ahwa'ihim saboda bin soyace soyacen ransu bi ghairi ilm ba kuma tare da ilimi ba saboda shi hawa baya zuwa muwafiqan lil ilm baya dacewa da ilimi yayin da kaga malami yana fatawa don ta dace da san ransa to ba bisa ilimi bane shi yasa a cikin al-muwafaqat ash-shatibi yake cewa manufar shari'a ta fitar da mutum daga da'iratul hawa saboda ka duk fatawar da za a yi idan zaka je kai idan zaka rinka yin abin da ake kira fatawa shopping wanda yanzu suke faɗa a cikin wato kaje kana kana wato ina da fatawa ina mai bani fatawa kan wanda za ta dace da abin da nake so wanda duk yake irin wannan to ka tabbas ba zai taba dacewa da gaskiya ba kuma ba ta taba zamantowa akan ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin kuma lallai ubangijinka ya rasulullah shine mafi sani da waɗanda suke wuce iyaka a cikin nan akwai ishara ga cewa su waɗanda suke basa suke inkarin wato ambaton Allah akan abinci akan abun yanka suna daga cikin waɗanda suka wuce iyakar Allah domin sun kai inda Allah maɗaukakin sarki bai sanya su ba sun kai sun je sun yi abin da yake ba su da hujjar yinsa al'itida shi ko wuce iyaka zalunci ne me yasa suka zamanto sun yi zalunci li'annahum taqalladu dhalala min duni hujjatin wala nadar domin sun yi taqlidin bin bata ba tare da hujja ba ba tare da tunani ba hujjar su shine kawai sun ga iyayensu suna yi saboda haka su ma suka yi dan haka suka zamanto masu yin shishigi akan kawo kansu masu yin shishigi akan dukkan wanda yake yayi muwafaka da su ya bi su akan akan wannan bata nasu dan haka duk wanda yayi magana a cikin wani abu na addini ba tare da ilimi ba ko kuma ya kira mutane ya zuwa ga wani abu bai sani ba cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai bane to wannan shi ma ya zamanto mu'tadi ya zama to mai shishigi mai wuce iyaka wanda yake zaluntar kansa ko mai zaluntar mutane haka zalika duk wanda ya yi fatawa bayan shi ba ahali ne ya yi fatawa ba duk wanda ya yi fatawa bayan shi ba ahali ne ya yi fatawa ba wanda yake kuma yanzu kana yawan samun wannan mutane suna ganin kan cewar ai a addinin kowa ma yana iya magana a akai dan kaga mutum ya yi magana akan addini dan kaga mutum sai a ce menene su kansu masu magana a kawai dan sun je sun dan iya larabci ne saboda haka shi ma ya je ya karanta arabic by radio dinsa ya karanta sai ya zo shi ma ya ce zai yi fatawa akan sha'anin addini sai ga ya zo yana rusa ayoyi yana rusa hadisai ba tare da ya sani ba mutum baya kamar yanda ba wanda zai je ya rubuta ma mara lafiya magani bayan kana gani watakila ka sani kana da yara ka saba yara idan sun yi zazzabi in an je kwatem ake rubuta musu a ba su yar vitamin c da yar panadol saboda haka shi kenan sai kama ka zo ka fara self medication shi yasa likitoci suke rigima da waɗannan duk likita in ya san abin da yake idan ka je ka ce masa ka sha magani kaza sai ce waya gaya waya baka ka ce in kai shuru zai ce oh self medication ne to sai maka fada saboda kaya zamanto shigege a cikin abu kai ba ahali bane ka je kai duk da yake kana ganin abu ne wanda yake a bayyane ai malaria ce ya kai ka san malaria ce zazzabi yana nan iri iri idan ka san ɗaya baka san sauran ba to haka zalika wajen fatawa ma haka take idan baka je ka karanta shari'a ba ka zo ka ce za yi fatawa to ka zamanto al-mu'tadi ka zamanto masu batar da mutane da san ranka bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda haka mu kiyayi wannan na'am wa zaru zahiral ithmi wa batina kuma ku bar zahirin laifi ku bar laifi zahirinsa da batininsa innal ladina yaksibuna al ithm haqiqa waɗanda suke aikata laifi suke tsororo suke aikata ma kansu laifi abinda suka nema kenan su tsorora akan kawo kansu sayujzauna bima yaqta bima kanu yaqtarifun za a sakanta musu da abinda suka kasance suna wato jinginawa suna wato tsururinsa ga kansu suna neman sa suna karɓansa ga kawukansu shine aikata laifi din wato jin bin Allah ba shine ta kabar abin da yake halal ba domin Allah maɗaukakin sarki yana inkari ga mushrikai ne kuma har yanzu fa mu lura cewa hatta a mushrikan zamanin nan ɗaya daga cikin abubuwan da suka tamayyuzi da shi shine wajen abinci da abin sha yanzu kaga akwai masu a cewa daga cikin alamar addinin su shine ba a cin nama na saniya ko kuma ba a cin dukkan wani nama wanda yake ja sai dai ka ci ganyaye har ma su zo su ce ai kuma annabinku annabinku ku musulmi shi ma vegetarian ne mai cin ganyaye ne bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama naman ma da ya fi soyuwa a gare shi shine naman kafada na akuya mm. ya ci ya ci naman wannan katon kifin da aka kama shi a teku ambar ambar shine muka fassara shi da cewa abin nan shak ko shak kenan wannan katon kifin mai iya haɗiye mutum ba wel ba to ya ci wannan saboda haka kamar yadda ya ci jan naman haka ya ci farin nama kuma dukkan wani abu wanda yake Allah ya halatta idan ka haramta ma kanka da sunan gudun duniya ko da sunan kusanci ya zuwa ga Allah ka kira ma addinin Allah karya saboda haka zuhudu in kana takamar zuhudu ba shine ka haramta ma kanka abin da Allah ya halatta ba in takamar zuhudu kake yi ga inda za ka yi zuhudu nan ka bar laifi zahirinsa da batininsa ka bar laifi zahirin laifi shine abin da duk mutane suke gani batini kuma abin da ba wanda ya sani sai kai sai Allah ka ga mutum ya wuce Allah ya masa ni'ima ka yi kwafa a cikin zuciyarka ka yi kwafa kana kyashi kana bakin ciki laifi ne ko ba laifi bane zahiri ne ko baɗini ne baɗini ne watakila ba wanda ya san wannan to ka bar wannan in dai takama kake yi da bin Allah ga inda zaka yi mujahada ka yaki da ranka kan ka bar abin da Allah baya so zahiri da baɗini shi yasa Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi zuwa karshen ayat ba waɗansu 'yan abubuwa ba ne za ka yi wanda zai ko wata riga da za ka sa ko wani abinci da za ka ce a kai baka cin wannan kai kana cin wannan wannan shine zai nuna kan cewa kai na Allah ne in kai kana so ka zamanto na Allah to zaru zahiral ithmi wa batina ku bar zahirin laifi da batininsa innal ladhina yaksubuna al-ism haqiqa waɗanda suke tsuwururin laifi wato suke suke suke neman sa su dangana ma kansa kansu su dangana shi zuwa ga kansu ya zama to shine iktisabin su shine abinda suka aikata ma kansu hakika za a yi musu sakayya da abinda yake suka kasance suna yin iktirafi wato suna yi suna tsuwarwarin an kawo sin da take nuna at-taswif da cewa da sannu amma anan wajen tana nufin at-tahqiq wato tabbas za a sakanta musu an kawo ta ne domin a nuna kan cewa sakamakon abu ne wanda yake zai zo fil mustaqbal zai iya zuwa tun anan duniya zai iya zuwa kuma Allah madaukakin sarki ya kyale shi sai a lahira domin daga cikin laifi akwai wanda Allah yake gaggauta ukubarsa tun a nan duniya shine albaghyu wato zalunci shiga haƙƙin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin laifi babu daga babu laifi da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda ya ga wanda ya aikata shi irin albaghyu wal qati'a wato zalunci ka shiga cikin haƙƙin mutane da yanke zumunci da yanke zumunci ka ga mutum ya yi ya ƙaurace ma iyayensa ya fanɗare ma iyayensa ko kuma ya ƙaurace ma 'yan uwansa ba wani ɗan uwansa da yake zuwa duk wani wanda ya zo in ɗan uwansa ne ya sanya zabaniyawa a ƙofar gidansa a hana su shigowa to wannan shi ne laifin da Allah yake gaggauta ba a kansa to amma waɗansu laifuffukan Allah yana kyalewa sai ranar lahira ne wannan kuma fa wanda ya gaggauta uquban nasa ba wai anan ne akai ba a'a ma amaddakarahu Allah li sahibihi ila fi yawm qiyamah tare da abinda kuma Allah ya ajiye ma wanda ya aikata shi ranar alkiyama wannan na duniya so mun tabi ne tukuna Allah ya kiyashe mu na'am sannan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kada kuma ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba wa innahu lafisq haƙiƙa shi wannan abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba ko kuma cin abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba fisqun fita ne daga da'ar Allah fasikanci ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum kuma haƙiƙa shaydanu suna yin wahayi ya zuwa ga waliyansu liyujadilukum dan su hujjatayya da ku su jayayya da ku wa in ata'tumuhum idan kuka bi su innakum lamushrikun haƙiƙa kun zamanto masu yin shirka nan Allah maɗaukakin sarki bayan ya umarce mu da cin abin da yake an yanka shi da sunan Allah yanka irin na musulunci kuma ya hana mu da cin abin da yake ba a yanka shi ba ambaci suna ya hana mu da cin abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba ya haɗa abu guda biyu abin da aka ambaci sunan wani Allah kamar aka ambaci sunan wani gunki ko aka ambaci sunan wani aljan a kansa da kuma abinda a da gangan ba ambaci sunan Allah a kansa ba domin ambatan sunan Allah wajen yanka a wajen malamai sun a shari'a yana daga cikin sharaɗin yanka a bisa sahihin magana ga wanda yake yana sane kuma bai manta ba idan kwamitin ya manta idan shi musulmi ne ya yanka bai ambaci sunan Allah ba to kusan dukkan malamai sun ce babu laifi za a ci wannan yankan kamar mutum ya saba da yankan ya zo kawai ya yanka bai ce bismillahi din ba ko kuma ya saba ya ce bismil ana kawowa kawai ya ce bismillahi ana kawowa bismil wani ma sai ya zo ya dauka ya ce ashe bai ce ba to babu laifi za a ci wannan to amma inda gangan ne fa ce a ah, to ai ba dole ne sai an ce bismillahi ba sai bai faɗa ba amdan to shi wannan yankan ba za a ci ba a wajen malik a bisa mashuriyar riwaya ta matabar imam malik ba za a ci ba saboda ya ganganta saba ma Allah kuma saboda zahirin wannan ayar wala ta'kulu min malam yuzkar ismullahi alai kada ku ci daga abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba a bisa wani tafsiri na wannan ayar domin waɗansu malamai sun fassara wannan ayar da abin da dace da ke cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa hurrimat alaikumul maytatu wad damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم ما بها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وما أحل لغير الله به إن da ya zo a cikin suratul ma'ida shine wato abinda aka ambaci sunan wani Allah wajen yankansa shi Allah yake nufi anan wajen da wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci daga da ba ambaci sunan Allah a kansa ba wato abinda aka ambaci sunan wani Allah amma abinda aka yanka ba da ambatan sunan wani Allah ba musulmi ne kuma wanda ya yanka ba kafiri ba idan bai ambaci sunan Allah ba wannan bai fada cikin umarnin bai fada cikin wannan ayar ba saboda haka waɗansu malamai suke ganin za a iya ci tunda dai wanda ya yanka musulmi ne haka zalika ko da kitabi ne tunda alkitabi wato daga cikin ba yahude ko nasara ba zai ambaci sunan gunki ya yanka ba shi yasa aka halatta mana cin yankansa ko da bai ambaci sunan Allah ba idan dai ya yanka an ce an ce mu ci yankansa to sai imamu shafi yake to min babu aula musulmi idan ya yanka bai ambaci sunan Allah ba me yasa aka ce mu ci yankan yahudu da nasara saboda an san yahudu da nasara ba zai yanka ya ambaci sunan hubal ko ya ambaci sunan a ɗan galadima ko wani daga cikin aljanu ko tsumburbura ko makamancin wannan to don haka wannan saɓani ne tsakanin malik da shafi'i duk da yake a cikin mazhabar malik akwai riwaya da ta yi muwafaka da ta shafi'i kan cewa idan mutum da gangan bai ambaci sunan Allah ba za a iya cin nama amma babu abin da zai sa musulmi ya ganganta rashin ambaton sunan Allah a cikin a cikin yankansa sai dai idan ya je an bashi lakani ne in an bashi lakani an ce an batun sunan Allah yana karya lakanin to ka san ko wannan tamkar an sunan wani Allah ne duk wanda ya yanka bai ambaci sunan Allah ba saboda an bashi lakani to wannan tamkar an bashi sunan wani Allah ya yanka ne kuma wannan zai zamanto cinsa haramun ne kuma shi aikin da ya yi wannan ya yi shirka da Allah idan bai sani ba yanzu gare ya sani idan da ya yi ya tuba idan da ya yi an bashi lakani baya ci ya tuba to Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan wanda aka yanka shi yankan da ba ambaci sunan Allah ba fasikanci ne ko kuma shi naman da ba ambaci sunan Allah a kansa ba cinsa aiki ne na fasikanci ma'ana haramun ne kuma shaidanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu wahayin da ake nufi shine wannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura shine daga cikin abin da suke faɗa su ce shin abinda Allah ya kashe da kansa ba shine yafi cancanta a ci ba bisa abinda kuka ci ku kuka kashe da kanku suna nuna hanya wanda yake za su rusa shari'ar musulunci wa in ata'tumuhum idan kuka bi su wajen yadda da su akan abin da zai rusa shari'ar musulunci innakum la mushrikun to ku kun zamanto mushrikai ba wai bin su akan cin wannan abin kawai ake nufi ba a'a bin su akan abin da suke kokarin yi na su rusa shari'ar musulunci idan ka bi idan ka bi kafirai su ce a kaga ku abin da fa suke faɗa fa akwai hujja fa kaga ku abin da fa suke faɗa fa akwai fa dalilin gani kamar kaje kaji a kaje ka karanta a internet ana ɓata alkur'ani ana ɓata sifofin Allah ana ɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana sifa ana faɗansa da abin da bai dace da shi ba kace a ah, ai ku haka ne fa mutanen nan fa bincike fa suka yi ilimi ne fa ya nuna to idan ka bi su kai ma ka zamanto tamkar su innakum la mushrikun kun zamanto masu shirka wannan tahdhiri ne ake mana kan kada mu bi hanyar kafirai waɗanda suke suke ganin kan cewa wai hujja suke bayyanawa ba wata hujja bace wahayin shaidan ne wanda suke karantawa kamar yadda mu muke karanta wahayin ar-rahman su kuma suke karanta wahayin ash-shaytan to wanne ne aula wahayin ar-rahman ko ka wahayin ash-shaytan kuma ba sa yin wani wahayin ga wani in ba waliyansu ba sai ga waliyansu wato masu taimaka musu akan yaƙi da addinin Allah su waye waliyan shaidan waɗanda yake alƙalaminsu domin su taimaka ma domin su yaƙi da addini wanda suke amfani da waƙoƙinsu domin su domin su yaki da addini suna amfani da harshen su suna amfani da kyan jikinsu da wasan kwaikwayo da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da rubuce-rubuce a cikin jaridu da rubuce-rubuce a cikin yanar gizo-gizo da dukkan abubuwa na fitsara da batsa don yaƙi da addini duk wannan suna daga cikin auliya ushaitan awaman kana maitan fa. وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون نعم الله تعالى يتي أو من كان ميتا فأحييناه ينزو وان ديكي متتشي سيمك رايد دشي waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske muka sanya haske a gare shi yamshi bihi fin nas yana tafiya da shi wannan hasken a cikin mutane rayayyu kamar sa kaman mathaluhu fi dhulumat kamar wanda yake kamar yan wanda yake kamar sa ne wato matacce fi dhulumat yana cikin dubban kabari laysa bi kharijin minha baya fita daga cikin wannan wato wannan shine misalin mumini da misalin kafiri wato za ku yarda da su ku bi su ku zamanto mushrikai bayan kuma gashi wanda yake ga wannan misali wanda muke buga muku za ku yadda ku zamanto ku ne mummunan misali daga cikin misalin waɗannan guda biyu da muka ambata shine misalin mutum ne guda biyu dukkaninsu matattu ne mutane ne guda biyu dukkaninsu matattu ne ɗaya ya kasance matacce a cikin kabari fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ya fito daga cikin kabari waje Allah lahu nuran yamshi bihi fin muka sanya masa haske yana tafiya da shi a cikin mutane da ku yana cikin dubban kabari da cikin takurar kabari da matsin kabari yanzu ya fito cikin yalwa ya fito cikin haske yana gani wannan shine misalin wanda yake musulmi da yana cikin duhun jahiliya yana cikin duhun hanyoyin shirka yana cikin wauta da fitsara da rashin ganewa ta jahiliya sai yanzu Allah maɗaukakin sarki ya farga wato ya shirye shi ya jefa masa haske na musulunci ya zamanto yana tafiya a cikin musulmi wanda yake musulmi su ne rayayyu yana tafiya a cikin 'yan uwansa mutane da haske wanda yake nuna masa hanya wanda yake sanya shi ya bambance tsakanin gaskiya da bata tsakanin shari'a eh, tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shari'a da bata tsakanin amfani da cuta yanzu za ka kamanta shi da wanda shi har yanzu yana cikin kabarin shi ko ya fito daga cikin kabari kasan koyaushe wato a mutane abinda sukan ji tsoro a da abinda akan ba mutane daga cikin irin labarai da ake bayarwa na tashin hankali shine mutum ya yi dogon suma an je an binne shi ya je ya yi dogon suma an binne shi sai ya farfado ya farfado yana kokari ga cikin duhu ga nauyin kasa ina zai je saboda haka wannan nauyin shi zai dada ƙara masa azaba cikin shi zai daɗa shi zai karasa shi ne zai karasa shi to ka suranta wannan mutum ne kana cikin wannan duhun kana cikin wannan tsananin da takurar da duhu kan duhu sai kawai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe maka wannan takurar da wannan nauyin ƙasan da wannan duhun sai ga ka a cikin haske kana tafiya yau a cikin mutane ka mutu ka dawo yanzu za ka kamanta kanka da wanda yake shi har yanzu ka bar shi a can cikin dufai na kabari to wannan shine misalin mumini wanda Allah ya tsartar da shi daga cikin duhun jahiliya ya kawo shi zuwa ga hasken musulunci da wanda Allah ya bar shi a cikin dufan jahiliya kaga kamar mathaluhu fi dhulumat dufai aka ce domin duhun jahiliya ba duhu ne daya ba bayan duhun sarrai ga duhun bukaken al'adu ga duhun ga duhun batan wato bata na shaidan in kana neman batan shaidan kuma kamar yadda muke kamar yadda muke faɗa ran nan akan sha'anin ka duba ga dan bori yanda yan bori shaidanu suke musu munin da suke akai to haka munan mummunan kamar to haka suke so su gansu a cikin mummunan hali da mummunan hanya da mummunan al'ada da mummunan komai babu wani alkhairi tare da shaidan to duk wannan dukkan suna cikin wanda yake cikin wato jahiliya wanda yake cikin bata to Allah madaukakin sarki ya bamu ya buga mana wannan misalin ya ce ka zalika na lilkafiri na makano ya amalu to kamar haka ne ake kawata makafirai abinda suka kasance suna aikatawa wato kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wato ya ɓatar da <clears throat> kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙawata ma waɗannan kafirai abinda da suke a kai har suna ganin kan cewar su ne ma suke suka fi cancanta shirya saboda su naman da suke ci nama ne wanda Allah shi ne da kansa ya yanka shi su kwa naman da musulmi suke ci nama ne wanda yake su ibadu su ne suka yanka shi suna ganin wannan abin wani abin wato shirya ne suke a kai su annahum a sun taka wani abu na wato na hankali sun taka wani abu na tunani sun taka wani abu na daidai aka kawata musu wannan to kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ake kawata ma kafirai irin abin da suke kasance suna aikata ma wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kuma kamar yanda muka sanya kamar yanda muka kamar yanda muka sanya a cikin makka manya manyan mujrimai suna gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to kamar haka ne muka ja'alna fi kulli qaryatin muka sanya a cikin kowace a kabira mujrimiha manyan mujrimanta manyan masu laifinta liyamkuru fiha dan su rinka yin makirci a cikinta makircin nan nasu shine wato mummu abinda ake nufi da almakru shine nufin kawo sharri da cuta ta hanya wadda take boyayya ba a zahiri ba wanda ya zo zai abu gaba gadi ba za a kira su makiri ba wanda zai buya da dabara da nuna kan cewa abin da yake yi amfani ne abin da yake yi alheri ne amma kuma manufarsa shine sharri wannan shine makirci shine makiri to Allah ya ce kamar yadda aka kamar yanda muka yi maka ya rasulullah ga mutanen makka manyan su suke maka wannan makircin haka muka sanya a kowace alƙarya manya manyan mujirmai a cikinta liyamkuru fiha suke yin makirci a cikinta wa ma yamkuruna illa bi anfusihim makircin nan da suke yayin da suke yin makirci ba sa yi ga kowa illa ga kansu su suke wato cutar kansu suke cuta wa ma yash'urun amma yayin da suke makircin nan su ba sa jin haka ba sa gane haka sun wato sun bazama a cikin yin wannan akwai fassara biyu ta ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha fassara ta farko ita ce wadda muka ambata a kowace alƙarya muka sanya manyan mujrimai a cikinta fassara ta biyu kuma shine ja'alna aka bama ake bama wato ja'ala ake bata ma'anar sayyara ai sayyarna fi kulli qaryatin mujrimiha akabir a kowace kamar haka ne Allah yake cewa sai muka mayar da mujirmai na kowace alƙarya su ne manya a cikinta wato a kowace alkarya sai ka samu mujirmai maɓarnata sai ga su ne manyan mutane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idan aradna an nuhlika a amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haƙa alaiha alqawl fa ha ta dimira. idan muka yi nufin halakar da wata alkarya sai mu sanya wato mutrafiha masu ni'ima a cikinta su ne manya waɗanda ake ganin su da girma a cikin al'ummar wanda suke zaune cikin ni'ima sai su fasikanci a ciki sai kalmar ubangiji ta azaba sai ta tabbata akan wannan alkaryar sai mu dammara ta wato sai mu halakar da ita halakarwa wannan sunnar Allah ce Allah yake bayyanawa cewa yawancin alkarya kamar yadda yake ake samun mutanen kirki to kuma ake ana samun mabarnata maɓarnatan nan kuma sai ga manya su ne mabarnata manyan al'umma jagorori na al'umma sai ga su ne kuma mabarnata saboda haka sai ka ga sharri yi girma sharri shine ya tasiri a cikin al'umma domin dama Allah maɗaukakin sarki haka yake sanya sharri da alheri suke yaƙi da juna idan alkhairi ya yi rinjaye sai ga an samu alkarya ta kirki wanda ba a taɓa samun wannan alkarya ɗin ta zamanto ta zamanto ta kirki ɗari bisa ɗari ba sai madina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin khulafa'ur rashidi abinda mutanen girkawa suka yi kokari su samu kenan su samu wato almadinatul almadinatul fadila wato birni wanda yake wato wanda yake birni wanda yake kyakkyawa na alkhairi wanda ba kowa abin da ake a ciki ya dace da hankali ya dace da hikima saboda su suna ganin hikima ita ce za ta sanya mutum ya maganin hawa ya maganin san rai su kansu sun yadda cewa san rai shi yake kawo barna a cikin al'umma to maganin ta a amfani da hikima to idan ya zama to kan cewa gonaye masu hikima suke da mulki a cikin al'umma su ne suka yi rinjaye to sai su zamanto kan cewa su ne za su kafa alƙarya almadinatul fadila haka suka so su to su mayar da athena athens ta zamanto haka ba samu wannan ba ba cimma wannan burin ba a rubuce take a cikin kwakwalansu da kuma cikin littafansu amma a waƙi ba a samu ba sai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi wannan almadinatul fadila din madina wata ke tsarkakka shine a cikin alqur'ani kuma shi ya tabbata a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu wannan madina aka samu taba aka canza mata suna ita kanta ta zamanto aka musuluntar da ita daga yathrib gari wanda yake ma'anarsa shine gari mai laifi ta zamanto taba tsarkakken gari kuma ya zama to tsarkake gari wanda yake Allah madaukakin sarki ya bayar da rinjayen alkhairi akan sharri ya bayar da rinjayen shari'a akan bata ya bayar da rinjayen mutanen kirki akan mutane mabarnata akwai mabarnata ba babu ba bal mabarnatan ta ma hasu mabarnatan kauye tunda Allah ta'ala ya ce wa mimman wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaq daga cikin wanda suke kewaye da ku ya ku musulmi daga cikin yan kauye akwai munafikai haka zalika a cikin mutanen madina maradu ala nifaq sun kangare a cikin munafunci munafukai na sauran kauyuka munafukai ne waɗanda suke na bayan munafukai amma na madina kangararrun ne to haka zalika shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato shari'a ta fi tasiri a kauye bisa a birni domin 'yan birni yayin da za su kangare yayin da za su in munafincin za su yi kangararru ne in fasikancin za su yi kangararru ne in kafircin ne kangararru ne a cikin kafirci saɓanin 'yan ƙauye to to sunnar Allah ce wannan kan cewa a kowace alƙarya Allah maɗaukakin sarki yana sanya manya-manyan mujirmai manya-manyan masu asha ya zamanto su ne manya a cikin gari su ne ƙusoshin birni ƙusoshin birni ɗin za ka samu matsiyata ne haka sunnar Allah take to yaya za ka yi wannan tasliya ne ake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa su ne manya a gari wannan zai sanya su wannan zai sanya su ya zamanto kan cewa sun samu abin da suke so in kuma suka zamanto fa manyan nan ba wai kawai za su tsaya in fa suka zamanto su ne manya a gari ba kawai za su tsaya yin suna mujirmancin bane suna tsiyar a'a kuma liyamkuru fiha suna yin makirci a cikin garin domin su bata sha'anin dukkan mutumin kirki dukkan aikin kirki suna yaƙi da shi dukkan aikin kirki suna yaki da shi su ne za su shirya yadda za a rusa addini su ne za su shirya yadda za a ci mutuncin mutanen kirki su ne za su shirya yadda za a yi batsa su ne za su shirya yadda za a fito duk wata fitsara idan ta zo to sai an je an gaya musu kan to ga wani abu da muka kawo sai sai a ba komai ku zo ga inda za a yi ta ga inda za a yi ta zo za su tsara yadda za a yi to Allah ta'ala ya ce wa mayam kuruna illa bi anfusihim wannan makircin da suke ba da wani suke yi ma ba kansu suke yi ma wa ma yash'urun amma ba sa sani shi yasa kaga a cikin addu'o'in da aka koya mana muke yi yayin da muke addu'a bakarara mummunan addu'a akan masu mummunan kaidi sai mu ce Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim ka sanya shirinsu da suke yi na simakirci shiri ne na surusa kansu yayin da suke kulle kulle suna ganin suna kulle kulle dan su yaki da addini to a lokacin suna kulle kulle ne dan su rusa kansu to ba mai iya wannan sai Allah kai ka ɗauka kan cewar wato ka bazama ka yi amfani da ƙarfinka da dabaranka da kuɗinka da dukiyarka da ƙarfinka da ikonka kana ganin domin ka yaƙi da Allah domin ka yaƙi da gaskiya domin ka yaƙi da alheri amma a lokacin nan gina makan karamin gina halaka kake to sai Allah shi ne yake iya yin wannan to wannan a cikin wannan akwai tasliya ga manzan Allah salawatullahi wa alai domin ya nuna masa kan cewar wannan sunna ce ta Allah kuma kada ya damu da wannan waɗanda duk suke mummunan makirci makirci su kansu zai koma sannan mu ma kuma koyarwa ne a gare mu don mu san sunnar Allah jalla wa'ala kuma kada mu yi mamaki kada mu ɗauka kan cewar haka addini zai tabbata ba tare da an sanya masa abubuwa wanda yake za su hana shi za su hana ruwansa gudu ba koyaushe a cikin al'umma a cikin kaganan ya ce fi kul a kowace alƙarya alƙarya abinda ake nufi alƙarya birni rayuwar birni haka ta gada rayuwar birni haka ta gada za ka samu mutanen kirki yayin wani lokaci ba su da yawa wani lokaci su zamanto suna da yawa sai gari ya zamanto garin kirki birni ya zamanto birnin kirki kamar kaga lokacin da aka fara shari'a yanda aka rinka cewa a yanda waɗansu gwamnoni suka rinka kuka cewa an rufe gidajen giya a zamfara da kano saboda haka dukkan abin nan matan banza da dukkan barayi masu yaƙi da makami masu sata da makami sun koma jihohi irin na can inda ba a yin shari'a ɗin saboda haka laifi da sata da ijirami da abubuwa na barna ya ƙaru a can yana daga lokacin mu dai muna madina mun karanta a jarida da an ce an yi wannan domin me domin lokacin nan ana kokari ya zama tukancewa mutanen kirki su ne wato su ne waɗanda za su zamanto al'akabir su ne manya a cikin al'umma to amma yawanci za ka samu a cikin al'umma manyan sai ka ga wato kan cewa wato mujirmai ne to yayin da ya zamanto kan cewa manyan mujirmai ne kuma ya zamanto kan cewar mutanen kirki ba su ne manyan ba to Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya ibtila'i ne ya jarabci mutanen kirki da waɗannan manyan to amma ba za su dawwama a cikin Allah ba zai ba su tamkini sai abin da suke so ba saboda gashi nan Allah ta'ala yana cewa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim kuma yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci baya halakar da kowa sai ma abucinsa sai ma abucinsa dan haka in zaka kulla abu ka kulla alkhairi in za a je ai kus kus kus in za a je ai plan abu dare a shirya alheri idan ka ce zaka shirya sharri kana tsammanin shirya sharrin kake yi kana shirya halakar kanka ne kana shirya halakar kanka ne mu rinka tuna wannan ayar wala yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun Allah madaukakin sarki ya karfafa mu da karfinsa Allah ya ba mu basira a cikin addinin mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين